DW darasin rayuwa. Shekaru uku bayan barkewar annobar corona a karan farko za a gudanar da aikin haji kamar yadda aka saba. To sai dai a bana da dama daga cikin miliyoyin maniyatan da za su halarci ƙasa mai tsarki domin gudanar da wannan ibada da ke zama cikamakin rukunai biyar na addinin musulunci wannan ne karan farko da za su yi tozali da ɗakin Allah. Ko tafiya nake akan abun hawa ina tuki wani zubin abun ya faɗo min are sai in ji wani iri cewa wai ni ne nan yau zan je a ce gani ga ka'aba duk duniya ba abin da yake sa ni munna da farin ciki irin wannan abu. Shin wani irin darasi za a iya koya daga irin zamantakewa da cuɗanya da ake yi da miliyoyin mutane da ake haɗuwa da su a gurin aikin hajji? Musulmi duka musulmi ne, babu wani bambanci tsakaninmu. In muka gamu a wurin kuma Allah dayan nan muke mabauta duka kalmanmu guda ne. To wannan batu ne shirin darasin rayuwa na yau zai duba. Ni ne Muhammad Tijani Hassan da taimakon abokan aiki zan sha akalar shirin. Toma bayan ko'ina madalla. Domin yaya labulen shirin kai tsaye za mu nufi Ghana, inda a yanzu haka muke tare da babban bakonmu Sheikh Muhammad Ridwan kuɗi ba wasa ba da ke birnin Kumasi. Allah shiga fata malam barka da warhaka. Barka kadi. Shin cikin wani irin yanayi maniyaci yake kasancewa idan zai yi tozili da ɗakin Ka'aba a karan farko? Musulmi ya kudurta zai yi aikin haji, za ka ga yana cikin wani eh, ruhi mai girma, za ka ga ransa na yi masa maza-maza da ya kamata ya kai kasan gabas. Allah shiga wata malam waɗansu irin abubuwa ne ba a iya ba wa mutum misalin su idan zai je ƙasar Saudiya sai dai idan ya isa a wannan ƙasa mai tsarki idanuwansa su gwada masa. Kowane lokaci musulmi ya tunkare masallacin nan na annabi ya tunkare kaba sai ka ga shauki ta dauke shi lokaci daya. To wannan babban abu ne wanda yake duk wanda ya je aikin haji saboda Allah sai wannan shauki ta doke shi idan ya tunkari kaba. To Allah shiga wata malam ga duk mutumin da ya samu damar sauke farali bancin lada da mabiya addinin musulunci suke da yaƙinin samu a gurin Ubangiji ko akwai wata irin gamsuwa da mutum yake iya samu a zuciyarsa. Kwarai kuwa, ai kaga annabi ya ce duk wanda ya haji walam yarfus walam yafsuk raja ka yaumi waladati waladatuhu ummuhu bai yi zantuttukan banza ba bai yi fasikanci ba bai yi kwarkwasa ba zai dawo kamar randa uwarsa ta haife sa bayan wannan shauki da mutum ke samu yana samun ya ga kanshi kaman sabon mutum ne kawai ubangiji ya karbi ibadansa ya bude masa sabon takarda a cikin rayuwarsa to wannan shine idan mutum ya yi aikin haji ya yi tawaful wada ya ƙare abin da yake ji a cikin jikinsa kenan kan ya bar kasan gabas. Allah shiga wata malam a duk shekara miliyoyin musulmi ne ke tattaruwa a ƙasa mai tsarki ta Saudiya domin sauke farali. za ka ga wato mutane launin fatarsu ba ɗaya ba ƙasashensu ba ɗaya ba kuma yarensu ba ɗaya ba amma kuma addini ne guda shin wani darasin zamantakewa ake koyo na tuɗanya tsakanin mutane idan an she saudiya yana gwada yawantaka na addini musulunci mu duka wanda Allah ya fi so a wurinmu shine tsoron Allah mana mizanin nan na tsoron Allah shine abinda Ubangiji ke aunawa yana sawa a kanmu mu tattaru wannan farfajiya na aikin haji sai mu samu ladaddaki wanda zai kira mu sama ba yanda muke ganin kanmu a cikin rayuwa ba a wurin batun arziki a wurin talauci ko kuwa a wurin kyawun jiki da kuma fata ba shi ubangiji ke duba ba abinda ubangiji yake tattara jama'a da duk wani nau'insu mu tattaru daga makka shine ya nuna cewa ran tashin kiyama an iya tattara jama'a kowa ya zo kuma mu gane juna mu yi ma juna adalci mu yi ma juna soyayya saboda cikin aikin haji an ba da dama a yi fidiya na taimako idan kana zamne kaga mutane na cikin wahala a cikin aikin haji za ka iya zuwa ka sai dabba ka yanka saboda mutane su ci su amfani da shi ko mutane na cikin masuwa za ka iya taimaka musu wannan duka yana nuna tattaruwanmu da muka yi wannan farfajiya muna gwadawa cewa gaban Allah muke Ubangiji ko ina muna gaban shi amma wurin nan muna kusa da Allah kwarai Allah kuma yana kallon mu yana neman mu sadu mu zamu daya musulmi duka musulmi ne babu wani bambanci tsakanin mu kaga musulmi sunni musulmi shi'a musulmi dan tijaniya musulmi dan ahmadiyya musulmin duniya duka sai mu gamu a wurin in muka gamu a wurin kuma Allah dayan nan muke mabauta wannan shine falsafan da ko siyasan da ya sa Ubangiji ya tattara mu a wannan farfajiya saboda mu yi bautan Allah. Sheikh Muhammad Ridwan kuɗi ba wasa ba kenan malamin addini da ke birnin Kumasi a ƙasar Ghana. To tuni dai mahajjata suka fara sauka a ƙasar Saudiya yayin da wasu kuma ke shirin tashi domin isa wannan ƙasa mai tsarki. Kuma wakilinmu da ke kanan dabo a tarayyar Najeriya ya haɗa mana wannan rahoto dangane da aikin hajin na bana. ita wannan ibada ta aikin haji takan zama abar shauƙi ga duk wani maniyaci sabo ne ko ko wanda ya saba zuwa domin kwaɗayin ladan da zai samu matuƙar ya aikin haji karɓaɓɓe a wajen Allah malam Muhammad Inuwa meniyar aikin hajin bana ne a karan farko ko tafiya nake akan abun hawa ina tuki wani zubin abun ya faɗo min a sai in ji wani iri cewa wai ni ne nan yau zan je a ce gani ga Ka'aba wannan abu duk duniya ba abin da yake sa ni munna da farin ciki irin wannan abu a yanzu ba abin da nake ganin Allah ya mun ya ci cika mun na irin wannan aikin haji da ranji a yayin da malam Muhammad Inuwa hajin farko kenan zai yi shi kuma malam Sha'ibu Suleiman ya saba zuwa kowa ya yi tafaƙiya da cewa duk duniya tattalin arziki ya karya amma a lokacin kuma musulmi sai ƙara yin hoɓɓasa da sadaukarwa da cewa zaɓi su zarci ma'aiki su zarci ɗakin Allah guri masu tsarki ya fi musu komai falala da farce da farin ciki kuma duk wanda zai je sai gani yana cikin annashuwa da farin ciki da lafiya babban guzi a wannan muhimmiyar ibada dai shine tsoron Allah wanda kuma shine jigon aiwatar da rukunansa a aikace malam muhammad ya ce ya ilmantu da bitar da aka rika shirya musu kuma zai aiwatar da duk tanade-tanadenta a aikace sun fahimtar da mu a ina za a yi niyya za ka yi wanka duk abin da ya kamata sun nuna mana kuma alhamdulillah mun fahimta daidai bakin gogajo. babban kalubale game da aikin hajin bana shine kuma bayan tattalin arzikin Najeriya wanda kuma shine ginshikin faduwar darajar naira faduwar darajar naira kuwa ta tayar da farashin komai malam Sha'ibu suleiman zai tafi aikin hajjin ne a jirgin yawo a shekarun baya international din masa gabata wuce miliyan ɗaya da wani abu sai dan abu da karke da guzurinka wanda da gashi bana ana magana da shi international din da ake kiranta ya kai kusan mafi sauki saka sashi miliyan uku da dubu ɗari uku to mani ya ta a guji duk abin da zai bata aikin haji don kada garin neman lada ayo kuma guzarin zunubi. To a gaida wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir da wannan rahoto yanzu kuma lokaci ne da za mu tsallaka zuwa zango na gaba. Labari na To labarinmu na yau ya fito mana ne daga wani matashi wanda a karan farko zai ziyarci ƙasa mai tsarki domin sauke farali bayan ya biya kuɗin kujerarsa tun a bara amma kuma sai a bana Allah ya nufa zai tafi. ga dai waka daga bakin mai ita. mai magana adam muhammad ilyasu daga da magaram jamhuriyar niger muna daga cikin maniyata na bara wanda allah bai kadarci da mu ba kasa mai tsarki a bara to bana kuma da karhin allah ya eh, ga alamu akwai nasara wallahi ina mai matukan murna kuma ina jin daɗi sosai domin yana ɗaya daga cikin gurika na ina fatan gani gani ga ɗakin allah sai dai fatan kuma allah ya karfafi niyyar tamu dama komi da ka sani idan haƙuri ne eh, in Allah bai nuface ka da tahiya ba ka zuba kuɗi to ka san da cewa ba gazawa ba ce kawai kadara ka ce haka Allah bai kira ka ba kuma sai ka yi haƙuri har lokacin da Allah zai kira ka kenan kaga da aka yi haƙurin kuma gashi nan haƙurin ya yi rana. To da wannan labari da muka samu daga Damagaram ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin a madadin wakilinmu da ke Kano Abrahaman Kabir da kuma Larwana Malam Hamid da ke Damagaram Muhammad Tijan Hassan da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bol.